أشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله su kariya lafiya da dukkan abokan aikin su a mutu gaba daya muna cikin babun bilaidafi wal nafaka wani istibra wato bayani akan idda a musulunci da kuma nafaka siyarwa hakkin siyarwa da matan aure halin zama aure da wanda aka hakkin cewa ko bayan an samu rabuwa da wanda ba ta da hakkin cewa to kungi na ɗaukar idoji daban-daban da ka'idodi na kataba a can da take ita wafaji akwai wasu ka'idodi wanda shari'a ta azama kuma in ka bi su ta yi da'a ga shari'a in ko ta saba ba ta bi ba to ta saba ba shari'a ta yi tura ta bi mun yi cewa mai inda ta mutuwa ba ta kusantar gare ni wanda adda ado rini na ado sannan ba ta kusanta turare da wani mai mai da lalle da sauran abubuwan da shaye-shaye kuma an mun kai inda mala ya ce wa alal amati wal kwanaki a sabira da sabira al-aidar shi bayan adodin nan ga macen da take ta kaba wajibi ne ko da ya ce ko bai wace ko karamar yarinya ce ko babban inda kawai aka sabani shi ne ba fita ba mace da gaskiya an fita ne wanda ya tambani ya ko ta kuma ya mutu to ita tana yin ta saba ko da sai zuwa ta alika kawai ya kaji idda za ta yi ta jira idda amma ba za ta bar ado da sauran to nan muka tsaya ko kayan mu da tambaya ne ke mun san idda ta gaba wata wata kwana goma ko mun san idda wanda nake haila tsarki sannan mun san iddar karamar yarinya ko wadda ta wuce haila wata uku to sai mace mijin tsayar mijin tsayar su aka aiko labari aka za ta iso ko da aka yi sa sai aka a ah, to yi yanzu ma har ta gama har watannin wata wata kwana goma sun wuce har da tsorin kwana biyu ya yanzu ke nan wata hudu kwanan goma sha biyu da rasuwa ce me hukuncin ta bata ba ba eh? ba da sani ba to mai hutun da ta sani shi nan ta sha banza mai wasu kangin nan da aka mai mai ta kaba ba ta cita ba ta yata da bar gidanta ba ta yawo ba ta na eh, kayan ado ba ta share share ba ta kaza ba ta kaza ita ko guda ba ta bai saboda rashin sani ya kamar ya sha da wani tara ba Allah ya sauka to wato kenan matsayin shari'a dama wannan iddar tana labarin da sauke daga ranar mutuwa ba a ran da labarin mutuwa ya zo ba saboda haka tun da har ah, labarin mutuwa ya makara ya yi jinkiri ko da ya zo adadin inda wata wannan kwanan goma sun shuɗe sai ba ciki gare ta ba shi ke na ta gama yi to sai kusur ya rubuto mata sai saki ya aiko mata aka ce to tun wata ramadana na tun warkon wata ramadana tseren ko da aka kawo takarda yanzu ga ci muharram ita ba kwanaki na ba al'ada ce ake lura da ita al'ada da ta yi da sarkin da sassawa to ya za a ce da wani labarin da ya zo mata da ya bambarkwai ya saki yau cikin watan muharram takarda za ta iso wata. amma kuma kaga ramadana shawwal da zulhajj to zauna haza dai ka fara sabon lissai ita ita sarki da kuma tsara har ta kuma wani sarki ne su har ta zargi na uku ko ko tun da ta yi tayin al'ada cikin watannin da ta wuce tana ganin sarki shi nan a ce ta gama ilimi

da zan yi wa ne to yana ce mata ya fito da lokaci kaza ai dama da shaida da shaida ya ba da takarda ko kuma ya ma maɗi ga baki ta an sai hada mata sai ya sake ta da wani yankan da gida ka wada mata to wannan sakon manzon sai ya jinkiri ne an sai ga ta wata wata kuma amsa ita ma in dai har ta tsarki uku cikin wannan watannin ta gaba ita za ta fara lissai ne daga ran da sarki ya fara ba wai wanda labari ya na eh ya da ɗaya ga watan da da ne ya kuɗi to na farko an ce yana so ya saki ku yi shaida ya saba shaida babu shaida babu shaida ko to an samu matsala ta farko sannan bayan babu shaida ai ana tuhuma shaida ya ce sake ta fai son ta abinci abincin gida ne don haka shi yasa yake duka ta gaji don haka kaga in wannan magana ta kai ga hukuma ana ya tuhumce a ce ba a yi da abin da ya faɗi tun da shi ɗaya na ya fito da takarda ta yi yace a ya sake ta tun tun watannin baya yanzu ma ta gaba idda kaga tana yadda ita ba ta yadda da wannan bayanin da ya kuma da kai ma hukuma ko yan hukuma ta kira yi to ana ana shi yana zama abin tuhuma amma da ya kawo shaida da zai sakin ta sai ya wani ka zo ka shaida wanda dai al'amari ya yi nauyi da ta da ita kuma na sallame ka ka shaida to rashin faɗa mata bai hana sakin ya aure ko bai faɗa mata ba sakin ya an gane ku to kuma in labari ya zo gare ta bayan har watannin sun wuce ta yi sarki uku ta watannin yanzu ya danganta abinda za a tambaye da ita ita ko shari'a ta ce in ta da wani gaskiya to akan ta wani kuma na yarda da in ta ce to ai cikin watannin ga da ta ambata ba kai mu'amala da ni ba amma ban ga zarki ba to ita aka yi ko ta ga zarki sai ita ba ta ga ba ta ga ba ta ga koyo ba cikin wata to Allah ya ce a wasu magana za a wasu magana ko ko ta yi jira ya ce lalle ko cikin wata ne ga kowane wata tana ganin al'ada kuma lalle ta samu ƙarfi uku cikin wannan wata don ba haila aka lissani ba ga malikiya ana lissanin ƙarfi daga an da ya da ya da ba cikin haila ya sake da ba to in ta yadda ta yi kirari da cewa ta da farko Allah mu ke to za mu dora inda fakara ta gaba inda mallan cewa laisa ala musallakati hidalu matar da an ka saki ita saki ne ba mutuwa ba to babu idani akan shi ne barin ado ba ana mata wani ita wadda ta take ita saboda an sake ta ta ci adonta nan gidan mijin take ko kuma ya hana mata zama gidanta ya tura da gida to ita ba hana mata ta yi wanka ta abin ba da kawo kayan ado da kawo hoda da sauran ta ganin gida ne ne yana yi ma adon da ta kai da wani ya wata wuce ya sake rage gida sai ya fito Ba ne ya a kai ne ba ga abu ba zai bari shi sakin wawa ba sai ya ya dawo da ita ko ba ana ce akwai sakin wawa ba to ga in tana ita gida ne tana ado ina yin tato ya dawo da aure don haka ita ta yi adonta wasu dubarun kuratul kitabiyar sun ala da idda min al-muslim ana filin ta ɗaya wato daga ahalin kitabi da dole dole sai ta yi idda min al-muslimi daga mijin ta musulmi filo fati ko saboda mutuwa ne wata lafi ko kuma saki kusan da aure mace wadda ba addinin ku guda ba sosai ne to wanda wannan dutsen ya kama shi ya auro ta to sai a lallace ta in ya kai sai an tilasta a tilasta a ce to ba ki ba zuwa ki aure sai ki mijin ki da ya suke ko kuma mijin ki da yaron ko da tana son ta famfare da zai ya aure ita duk da addinin su kila bai hana ta ba ba su da wannan tsari sai alkalin musulmi zai ce a ba za ki yi aure ba sai bayan idan na sai kaga ana ja shari'ar musulmi mu musulmi ta shahago to yanzu za a an ka ce zai hmm? ta idda ba a shaha wata shari'ar musulunci ba annin na tsanar da ya ce to yanzu sha, idda ba addinin tana ba ba addinin tana su addinin su da an sarki zuwa ya aka samu wani yi da rawa ko kuma miji biyan mutu mace ta bi wani mili kawai kuma mai yi kare ta su haka tsarin suna yahudanci da kuma tsarin ka gaya yanzu lallaci ya za a yi in kuma an ga tilasta in munan najeriya na in an ga tilasta ta to alƙawarin da kun kai ku musulmi kun ka ce shari'a ku musulmi sai shawa ba ka shahi wanda duk ba musulmi ba to yanzu kun kwalwalewa na gani a ce auren ahlul kitabi akwai dai matsalolin ciki wai iddatu ummul walad abin da ita ta baiwa wadda ta haihu da mai gidan min wafati sayyidi ha saboda mutuwar sayyidi haye batun inda ta haila guda don matsayin istibari dan ba aure ba yake aure ya gare ta da shi ba ya ka koyan gane ta wadda sadaka to yana yana ziyara yana ziyara to har za an samu ciki to wannan cikin da aka samu na shari'a musulunci bai sai ta ba saboda an samu alheri an samu albarka ko ko dan da an kara ko ne ya kuma to ta samu wannan darajar su don haka sai dai ya jira a jira lokaci in ya mutu sai ta zama a ɗaya na haka tana nan ta kama hanyar zama ɗaya amma sai bayan ya mutu amma lokacin da mai mutu ba suna iya in bai da bukata da ita su ba wani aure ko kuma bayan ta yi istibari ko ya fesuwa a ba a fesuwa ya ba wani aure yana yin sa ta yi hidima ga wani ta yi aiki a kawai jinka ko abin da ya kama da wani wato yana iya sa ta hidima da hidima koyawa ne amma da da zanen ya mutu ta zama ta da haka in da in bayan ya mutu to za ta yi ita ta za ta yi haila guda shi an matsayin yi ga yau wa kazalika a ataqaha haka nan ya ya ta ya dawaita yana nan bai jira sai ya mutu ba sai sai ke na da ya to haka nan za ta yi haila guda in ta yi haila guda ta kare yau fa'in sa'adat anil haidin in ko ta zama ta zan tsohuwa ta zan zamnanna daga barin haida fasala ta su ashko to sai ta yi hidda wata uku bayan mutuwar miji ko bayan ya ɗaya wata ta wasu bra'ul amati in fi galibin milki haida haidar wato abinda a idar ko kuma istimrani biya idan ta canza mai gida wato mulki ya kira ta daga wani zuwa wani mutum ne ya kai bai wata yi kasuwa to an ce ana son ka iya kai ta kasuwa ya sa ta yi istimari ya sa ta yi istimari sannan shi kuma wancan da ya sayi shi ma ya sa ta yi istimari don har yana son ya biya in ta kalala milku bi yin aure ba kuma canjin mulkin nan shirata mulkin nan ko dauke wuta ko ta hanyar sai suwa ko kyauta a wasan mu ko kuma ribata wato aure da zaka ko wani wani an san sabai ko kanin yaki wato mutanen da suka je suka yakin jihadi suna kawo bayi to ga kaji da ana kawo da ita da mijinta gaba ɗaya shi ba a ita baiwa to ya mutu mai ka'idar shari'a ya mutu yanzu bayi na ya an karaba wanda aka ba matan nan duk da cewa tana da yake aure to auren ya kace to yanzu shi shi son wato ya rike ta kwarkwara na saka to sai ya sata ya shi ya ta wa man hiya fi hiyazatihi to wanda baiwa take hannun shi tana cikin hauzin kada hazat ayin da ta riga ta yana a wuri ne kenan yana kulawa da ita ta hanyar sai ta kuma inna mutum sharaha sannan kuma sai ya saye ta kamar an ba shi sai mai aiki sai mai ga aiki da bayan an ce kai sai a sai sama sai an sai sama da bala ya stibra a alaiha tun da dai ya san halin da ke ciki ba ta da wata matsala ba ta da ciki to babu laifi ba sai ta take istibra ne in lam in lam takun tasarun amma da sharadin in ba ta fita waje tana cikin gida ne tana hidima ba ta zuwa koyi amma in tana yadda to ana gudun wani abu wani sosai ya kama da sama wannan dole sai ta yi wa tibra ku kalira ki amin da istibra ya kama yayinya wato yin baiwa ke kama fil bai idan an sai ke ila aka zai da karamar baiwa da suwa in ka na tutan in ta a isa a kyafe ta tutun da mace isa haida ba sala mata ashe abin da ita ta shi shine watanni uku wal ya isa ta binar mahimmi haka nan wanda ta yanke kauna ga haila ta wuce haila ita ma ya amsa yadda ita abinda istibahin ta salatu ta ashiru wata uku wallafi la tuqahu wadda a karama yi a kware wadda ba ta isa shawa ba ba a biya ita ko babu istibahin haka inda dama ba ta isa mu'amala da namiji ba da aka sai da ya ne ba a ta yi jama'a mun ji kura yi ko to wa man ta'a hamilan min gairi wanda ya sai kuyanga mai ciki kuma cikin daga wani ba na shi bai aw malaka ko ya mallake ta da gairin laifi ba ta hanyar ciniki ba kyauta ko kuma wani abu da ya kama da wannan wala ya garba kada ya kusance ta wala ya talazu yin ha kuma gwada ya zuri da ita bi da wani abu na ta fada wato sai ta aje kayan haka kamar yadda ba a auren mai ciki sai ta haihu ta kara ita ba ka na ita ma ku yanga mai juna biyu daga wani ba ka mu'amala komi da ita sai ta haihu wannan shi ne ta mun ji istibari na kuyayi ko ga akwai istibari kuma wanda aka yi bayan wannan ba wato na daya saboda an samu tsotsai tsotsan nan yana yi wa tsotsan zina yana yi wa fyaɗe yana yi wa shubha duk ire-iren waɗannan in sosan ya faru da mace siya to mijinta ba zai sake ma'amala da ita ba sai ta yi tsibirai mai nisbahu ya ce abinda istibrahi da ya shi ne daidai da iddarta daidai da iddarta an gani ya iddarta ya in ba da rikici in nuna haida in kuma ba ta haida saboda kurciya ko ya kuma ba wata uku a inda sama kurciya iske ba ne an gane ku idan mace ta samu sosai har ta yi ciki na zina to shi ko ba ta gama iske ba'i sai ta haife shi wannan shi ne fatawa mafi inganci amma za ka ji ina wani ya baka fatawa a ji a a yi cikin kitabun duniya azuma zahibul arba akwai mazhaba da tace shi istibra'i bai hana bai hana aure ana yi daura aure ko da yi aure ya inganta akwai matsala don mu abinda mun karanta da abinda karatun da mazhabar malikiya ta karanta da aure cikin idda da aure cikin istibari dukuna an gane ku don haka ba a musulmi ya yi ƙaryan hali mace tana cikin idda ya aure ta ko tana cikin istibari daura mai aure ne wannan auren fasidin aure ne ke inda kawai ake muhawara ko malamai suke sabani idan istibra'in daga gare daga gare shi matsalar da gare ne saboda haka ana yin istibra'in saboda shi wannan ne ake ganin da babu ta abu da tare an sha ba da wannan fatawa malamai su ba da fatawa babu ta abu da amma dai magana aure sun hawa waje za ba aure amma mun san a masarun malikiya in mutum ya aure cikin idda kuma ya yi dama cikin idda to za a raba wannan aure babu sannan babu aure tsakanin su har abada haka nan Ibrahim, matar da ta samu matsala har ta ɗauki juna biyu daga wani sai kuma ka taho kan ne ta aure baka sani ba an ba ma aure kuma ka shayi da cikin wannan halin ka ga ba ta su ba ba kai da ne to bare shi kai ya shaye ta shi ba kai ba ba ku ba to wannan auren ba da ce sannan ba an bata shi aka raba shi babu aure tsakanin su har abada ba haka istibra'i yana da nauyi kamar wanda idda take da nauyi duk abu guda ne Allah ya kare su Allah ya kare su na hmm. hmm. to wannan ba a wani na hankali ba ina yin ba a tambayi su malam bakayan a yi al'ada ta aka yi wannan ba aure na ai an dai ba shi marka a ba mata tunda an banna banna ta faru ko ba ta yi istibra'i ko an ka ce a daura mai aure da ita in dai ya in dai bai san a tona mai asiri to ya ta daura mai aure da ita a kai mai san ta haihu jihari to an ruwa asiri amma dai asirin bai lalle na can Allah ya kawo to abin da ya kamata sai a ce to ne matsalar da aka samu ga yadda za ka ɗauki nauyin wani yaro ɗauki nauyin ne amma ko da ya ilhaki ne ya ilhaki ne ya yi da ɗanina ba da yana da shari'a amma dai ya ɗauki nauyi ne kada ya tozarta eh, ya ɗauki ya ɗauki alkawari a rubuta ya ɗauki alkawari sannan shi ko aure a bari ta haihu in ta haihu ko da wani masallaci ne a je a samu wasu takaitattun mutane a sama su shirya ta ne ya aure ya farmakin aure amma a zuwa a gabar da ya mai ita nan lokacin shi juna biyu a kai mai gida a ci wanda ya tsawon nan na hawa wannan shi ya mai ita amma kaga in ba a san labari ya bazu to akwai da sai gudun hijira ko kai ta gudun hijira a bai gado amma dai ya yi mai gatan da haka da siyar da shi da magani ne da makaranta ne ya ɗaukar ba ana zuwa a ɗauko ɗan abin da mai cintuwa ba a yi mai wannan gatan wani zuwa gidan marayu a ɗauko wani yaro a yi mai gatan to shi ma ya mai wannan gadon eh, eh to dan hanya dan dama akwai dan hanya ko wato wato akwai aiki ko ba yanzu malam abin da aiki eh, ga su malam gaskiya wanga karatu zai ce yanzu mutane ba su aiki don sai a ga yanzu shashakin da mace ka yi in za a ɗora masa aure ba magana a ce a tana iya tafiya inda wani yau ko ba ɗora masa aure to kaga aiki akwai wa kubatan karfi to kaga da irin wannan auren sai albarka tun da kazanta a yi Allah ya kare bayi da wasu yawo ya samu yawa a cikin a yi ta kuma na ai ni kafin ya sashi ga wata da masu <laughs> ba ai bai gabatar da a yi. kuma da zakataren wa'azi da zakataren malamai na yi kuma malamai na kuma na su malam da azura suna kun ga irin waɗannan abubuwan da yana ganin alƙalla ne yana ga irin gyara mai wa'azi ko ya faɗi su lokacin da aka samu wannan matsalar abinda suka yi kawai mahita aka fita a samu mahita ko da mahitan nan kai bai abin da in kai ya hita jiki bai hita a dai wai a dai hita bulle a hita kaga kamata a nemi wani ta ta shari'a a samu mafita wanda a mafita ta shari'a kaga tun da tsotsai na sun yi laifi to su tuban ma Allah na wasu sannan bayan sun tuba kuma a ce ana son a yi aure kuma aure a yi auren nan kusa da kai wannan yaron kuma wanda aka samu sosai roƙon ya tozarta to an ɗauki nauyin za a tallafa musu za a kare wannan bayan haka wannan ya kawo mai kare mai an haka ana ya ɗauka wani kawon da ba na mutum ba a kai ne ƙwarai mana shi an tarka kura zuwa wani ya girma ya mashi bayanin cewa to to an dai samu matsala kuma dole sai an yi wanga bayanin eh. ana iya ko ba faɗa mai ba a rubuta da shaida a aji eh, kada a tattwa mai hankali a rubuta a aje a tawaje suna ya kare rabbi sallim sallim to mu je gaba da karatu wasu kuna to bayan malam ya yi bayani akan kan ah, istirai to yanzu yana magana akan hakken mazauni matsugunni to wasu guna mazauni ya kulle matsalakata ya tabbata hakke ne ga duk wanda aka saki da biha wanda miji ya shiga dace ina yi ko shi mazauni in dai mace ta haifa na aure da mijin sannan aka samu saki lokacin da za a ya da dole sai ya ba ta wurin zama don inda za ta zannawa da ya idda wannan wani wala na fakata amma babu ciyarwa illa fi sun ne kaddu na salat sai ga wata an ka saka ga sakin da mai kyau nan mai saki daya da biyu bayan wani zama kuma a bata amma wata an kawo sakin da ita tana yi a ɗan samun mata jari ta yi masa ko tana yi ko sai da ciki da kai amma shari'a ba ta ana nufin da ya cike amma mun san dama akwai famatke hunna ko famatke hunna alal musiri kadar ko alal mukusiri kadar Allah ya bada to kaga kuma wannan ma tafiye ne yana da yana da wani ma don mun da cikin tafiye to ana ya kai dinari nawa dirhami yana kai dirhami nawa zai kai irin sai dirhami talatin yana kai irin dirhami talatin na da ah, misali yanzu suka ce rubuci na dubu ishirin da shidda da dinari guda nawa ga dubu ɗari da nawa da hudu da dinari nawa ce dubu ɗari uku da goma sha biyu da shi abubuwa gwada abin da za a ba mace na biyar da ita da a kan sama samata saboda an sake ya ko tana samun jarin mata da suna samun jarin mata da to kuma in saki ne yana gobi wanda ba ƙari ya fi cewa da za a yi masa wani abu na za a ƙara masa amma in take uku na hanyar wata shi kira za a ba ta sai wurin zama Kuke da sun yi ko? Zai yi ana ta fi wato kamar kamar damage na kai kayan mata damage sai a yi kayan kilimin damage eh, don haka yanzu wanda za ka ba ta shi saboda ba ta mata ne da hanki a jefe ita za ki a kwarai suna iya zuwa ko da yake babanin malamai ne Allah ya ce haƙƙan alal musulmina to shin haƙƙan ɗin za ka ce ana ne wajibi ne ko mustahabbi na wasu ka ce wajibi na wasu ka ce a'a mustahabbi ne na to yanzu in ka ce wajen alkali mana abdullahi shi alkali ya to shi ya ɗauki ta wajibi na don haka shi a fahimta ce dole na a yi wannan abin kaga sai a rubuta ta to sai kai. Eh? a ah, ai mumini na haka ce na haka ne da mumini da mumini mumini hatta alal muslimina mumini masu kyau da ta'a akan magana to tsayar da ta'a wato kenan akwai wata dabi'a da ta zo shari'a ta zo da ita ko al'adar mutane da hmm. mutumin da ya zaki mata sai saki sai ce to amma ta zauna gidan zaman ɗayan shi ke na isa nan zai filasta ta amma kuma ta nan da gidan tare da mijin amma wani tana zaman ɗayan to shi ma an ga shari'a ta da shi ta wuce a wurin saboda su ai ba yana aure da ita wanda ta wannan in dai ba ta in dai ba ta wuce aure ba to a ce ta zauna dan ɗayanta shari'a ba ta yarda da wani. domin mi domin mace kamar yadda shi ya aure da ya sake ta tana da bukata kamar yadda shi ke da bukata kaga in aka aje ta nan babu aure kenan an buɗa mata kowace sai ta yi banna saboda haka cewa ta zauna don yadda ba shari'a ta zo da wani amma da a ce ta manyanta ta tsufa sai ta ce to ita ta doke mai hakkin zama aure zama hakkin aure sai ta za ta zauna da wani yaran wannan babu komai don sau da mata annabi sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da tace ka ɗauke mai kwananta amma kwananta in ya zo ta ba a yi wasu wannan sakin yi. bai sake ta ba to shi wanda suke to al'ada ta ba da kamar sai inda da gidan ko da gidan su ba da san wanda ke ba ta wani wanda ya ba da kawai ta zama haka nan take ta zawo wannan falla ta sa da zauna da inda ranar ɗaki na da nan dan kayan da zuwa da ya fara hmm. to yan ƙananan tsaya gare sai mai renon tsaya ne ko ko ko manyan tsaya na wanda suna mai fice da a ɗauka manyan tsaya ne hmm. ba su fice da to akwai iyaka da gidan wani shi wannan mai sakin ba zai kewayo inda take ba ko ko haka cikin irin gidajen mu na hausa kawai ga daki ga daki kina ganin ta tana ganin ne ko duk da haka nan tana zaman ɗayan da ai ga ba a shirya gaskiya ba ba gaskiya ta haka shirya an ce a kowane shirin mallami na gani ya zuwa kwarai aka ce yana da iya sun kai kusa ga tasa'in da wani abu shi ana bayani ya ce fito wadda mallamin gari yana da a wani mataye da yawa in a wani mace wato zuwa wani lokaci ya sa akwai matsala zai iya zama da ita zai gina mata gida zai sake ta ya gina mata gida da sai ta zauna to kaga in ya gina mata gida ta zauna to zama ne zama zama yadda za ta yi ko ya sallame ta ta aure wani ta za ya zo gina ya riske ta in dai an sa ta layi na kai a yi fakin ɗin da gehe guda kaga wannan gidan sai da amfani gare ta domin ne domin ita tana son rayuwa aure amma in ya gina mata gida to ga ya zama cikin tamfi ya je ta ita za ta ya rage mata zoji na kai kaga in ta samu miji ko da mijin nan bai da muhalli ga gidan da an saba to da yanzu ya zama doka sarkin kano wanda aka tuɓe ai ya kawo wata doka yadda yana neman gwamnatin kano ta sa mata hannu majalisa ta sa mata hannu cewa duk wanda ya saki mace to nan cikin gidan nan za ta zauna a inda take sai dai shi ya fi wani gida amma da ita da biyanta su adda wannan gida to amma <laughs> ya da kuke lalle da kan nan sai dai ba ta samu hannun sha ba da sai ne wata rana ya koma kawo da ko majalisar kasa ko majalisar wasu jihohi a ce to ana son a rage take take cikin aure don haka duk matar da kake cikin gidan ka ta yi ta in ka sake ta to gida na ta don haka da ita da yanzu su zauna kai ko sai ka samu wani gida eh, ka yi gaba so ba ga sai a yanka ce sai a yanka ba ke inda take a bambata wannan sai ita shawarar sarki kan ma wato tunaninsa shi ne za a rage da kasance sakin aure da aka kuma a lokacin da aka bazawa duk aure kan nan duk guda an fi so gwamnati karkashin hukumar jizba ana son a rage gwagwaye sun yawa don a kungiyoyi a kungiyoyin kungiyoyi na mazaurin na jizba sai ka tabo cikin zaurin nan a shirya da wata wasu ya kai sai a yi aure wurin da ya mata zaki da kuma sai a mata kayan daki in ka sai har da wannan yanka ana baka wanda za a yi hanganci na a ci abinci da bayar da ka shiga ka sai gona ko kuma ka je kasuwa ka samu abin da to an yi dubu a koma yin wasu kuna kuma na ja ga an taɓa yi ko eh? a sun kai gari ba Eh, wajen ɗari wajen ɗari na lokacin mace arzikin sosai eh ɗari da goma sannan jarman kafin kuma yawa wasu ko ishirin na da biyar to saboda haka ana ganin harkar sake-saken auren da gwagwarin ya yaya saboda haka a ji tsoron allah a daidai yawan saki. da Eh. inda ina da wahala da Hmm. wannan babban magana ce yawai mace ce wadda take da al'ada wata duk tana yi to sai ta ce wajen tsarin iyali likita ya saya mata roba cikin jiki ko an ce taga aka yi a sako sai an samu ta roba sai ya zan shekara ta ce bata abin gaba ba ta yi al'ada ba ko ha to ai tun da an san matsala ai an san ba ki san zarin matsala in aka ba ta ce to a sai a cire roban nan domin ta yi al'ada sannan za ta kare ni a ce ina likita to ta jira har lokacin da amma a cire ta jira lokacin dama abinda a ka'ida wajen buka hawa macen da al'ada ta soke saboda wani sabab saboda wani dalili ko rashin lahiya ko shayar da nono ko kuma irin wannan wani magani na sha ko kuma haka sa wani abu to a ta jira hawan sabbin ya wuce da ya al'ada domin ita an sunnata ita hanyar ba a cewa a tsallakar da ita a ɗauke mata al'ada hukuncin sarki ake ta koma da watanni ba ta koma wani tana son idan ta samu sarki sarki dole sai a kai da roba sai a kai da roba da an samu sarki eh, da ya dace ta samu sarki bari ne roba sai a ɗaya ta abin ya riga zama da a'a ai ake sai tsawon lokaci to a jira har tsawon lokaci ba a ce ta ɗauke gaba ɗaya ba amma dai wani lokaci aka dandade ko an ce na yadda dawo to ba sosai na yawa mata wata jira wani lokaci da na tunani zai sunan ka sai ita zuba ita zuba ba ta ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba don da ginin dama hailace suna ta abulai suna ta ta ta ta ta ta ta ana ce wannan roba da gaskiya zai ga an samu matsala ta gwamnati to kaga wannan kuma in ya zama rashin lahiya na yi jiko shekara na za a bata kaga ta yi jira da ta yi jira sai al'ada ta zo da za ta zo a sai ta zo da rashin lahiya na kuma a sai a ba da shekara guda wata tara na ciki da wata uku na na amin to mun ji mun ji hakkan mazamni da ciyarwa ko wani lahamin sannan wato cewa ta tafi daga mai juna biyu ita matar da aka zaka tana da juna suna da ciki to a cikin ta wajibi ne karin mutallakatan wahidatan aw talaka ko an sake ta take ɗaya ne ko take wani to ita saboda abin da a cikin cikin ta shi yasa za a bata abinci a cikin da ita za ta magani da dama mazamin shi wajibi ne wala na fakata da yin muktaliya hala yake amma babu ciyarwa ga matar da sayan hulɗi min fil hamli sai tana da juna biyu abin da yasa shari'a ta ce mai hulɗi ba a ce da ita saboda ita zaɓi take da kan tattaye an gane ko yake mai gida ni ne zaman ga da kai ya yi min nauyi ba ka da laifin komi gare ni amma dai ina son ya rabu da kai kana karɓar kaza ka sallame ni ake ne to kaga in sai saki to don haka shari'a ta ce ba sai ya ci sai da wani wurin zama ba kana ba ta wurin zama ba sai ya ci ولا نفقة للملاعنة amma babu cewa ga wanda ta yi musu sai da hanyar wayan kada ta hamilan ko da ta kasance mai juna biyu saboda juna biyu din ai ya koye kaga kuma aure ya rabu rabuwa ta har abada Ba haka ta yi gaban ka ci gaban ka ne sai dai in sadaka zai ba ka san akwai wanda har da da wasu ai yana taimaka musu in kana taimaka ma da wasu ita za ka taimaka ma gwagwarin gidanka a ga wannan sai ya taimaka musu ce ya ba ka wannan kula da shi amma ba ana mai ba a bambanta tsakanin wajibi da da da musu haji an ce babu cewa gare ta sai ce to ai duk sai ba wuce cikin lokacin inda gaba ta ci buhu uku na wakon sai ya zo mata buhu uku na abin nan jarka ta mai da sauran eh, dukkanin maki da sauran da kudin ne ba ne yake da su sadaka ya ba ana jaya laifi tun eh, da ko da ta wani kabba ko wani wadda ba ta da abinci kan ba da abinci ya yi taimako ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i ala al-armalati wal miskin kalmujahid fi sabilillah wanda yake aiki na taimaka mu bazawara da miskini to misali shi kamar wanda yake yin jihadi ne fi sabilillah to haka taimakon zaurin ne da kuma miskinai yana da lada kwarai wala hasukuna na tsallake ko وإن كان عملا ولا نفقة لكل متدة من وفاة sannan ga shari'a yana wani ya ga kai inda shi ga tsari zai fi a ba su aji to amma shari'a ta ce macen da mijin ya rasu to ba ta da nafaka wala hasu kula a amma tana da mazan matsuguni in kana daru in gida ya kasance lil mayyit na mamaci ne aw kad na kada kira ko kuma dama ya je ya haya ne misali ta shekara ko ta watanni hudu ko biyar to sai ta cigaba da zama cikin gidan haya in gida ne na kuma ta cigaba da zama gidan ko da an raba gado an ce gidan nan da wani da wani an da ke to sai dai su jira sai ta gama gidda in ta gane sannan su tafi da wani an gane ko amma ciyarwa to sai dai a kai sadaka shi yasa mutane suna da al'ada mai kyawu na kai sadaka gidan mamaye na aka yi rasuwa mawadata sun zo yin na ce da sadaka a kai mai yaji wani kuma ya kawo buwa ya ce a kai mai yaji da nan wannan yana da kwarai mutane sun rike wannan sun saba da su kuma ana cewa Allah ya saka amma ko da mai gidanta suna da buwa aje na wako ko kuma na tangote to ba a ke cikin sai kayan saboda kayan gado kowa bai cin kayan gado ana ba da aro cikin zuga ne alaba gado in ba da abinci to Eh, ana iya tare da yarjejeniya ta magada sai a ce to za mu harama wani ko za mu harama wani <clears throat> kaza amma ka a bata abin da ya wuce hankali sai a bata abin da ko an raba gado tana samun duk wanda ya ta ga saboda larura amma ba don larura ba ai kayan gado ko taba su ba sai an raba gado amma kuma ga abinci cikin ɗaki a kwana da yawa ta gani kuma bai ba mu daɗi saboda larura sai a in kuma su bayan Allah sun kawo sadaka su ke nan kayan gado suna na a cikin arabu malam ya ce wala ta karzo min bai mace ba ta yi ta mai gida ba ta yi ta daga gidansa fi talakin saki ne awa fatin ko mutuwa hatta da timmar idda hatta da timmar idda da sai ta cika idda illa an yi kori da haram buddari ta in mai gidan ne na gida haya aiki to shi ne na fa bayan gida ne walam ya kabal min al-kira'i kuma bai karbi kira'i ba kudin haya ma su kira al-mithli wanda ya yi kama da kira wa yusu wato kira misali irin wannan gida misali tana cikin gida ne haya ta kare aka ce to mai gida muna roƙonka ka ƙara mata wata uku kuma ƙara mata wata biyu ko wata uku sai ta to shi gida ne ya aka ce to muna ba ta kaza kuma kudin da an ka ba su a koda sun san kari ga wancan hayan abin da haya ta da in dai irin wannan gidan suna iya zama haka nan ko wata jiya ko eh, wani hali ta an samu sa'a to ana iya ba cikin kudin gado a biya wannan mazaunin domin domin shi kudin mazauni hakkin mazauni cikin dukkan mamaciya amma misali ana haya gidan nan dubu biyar ga wata sai da shi an baya dubu goma to wannan abin mai gida ne a kama mata na dubu biyar cikin wani wuri kada a bada dukiyar magana ta eh, ga dama ba a son mace mai ta gaba ta bar gidan da mijin ta mutu ya bata in ba ina haka in ba an gaba da an gaba da gida haya wanda yake tausasawa wannan kan tana da. canza mata gida zuwa wa daga cikin dalilan da ke sa mace ta fita daga gidan mamaci kamar kila an samu a wannan iska ya ko kuma ba da wakilin ko bara wannan ta zuba a ta zauna ga gini sai ta tashi ta koma wani gida in ta kuma sai ta zauna shi zan kyan matsayin Ah, na wani na taɓa da wata matsala wani ba Allah ya tambaye ne ce ah, ya taimake a wurin wani mutumin ƙasar zuri amma birnin kansa ke zaɓe ne gudun ya rasu da ya rasu sai aka ce ana son a koma da ita zuri da ya ƙin can yana halatta ko bai halatta to kun ga akwai dalilan da za su sa a yi wannan taransifa yanzu iya zai shi mijin da annan shi ɗai ne bai da wani mai kulawa da ita Ila da ita da ɗan yaran ta da ba mai kulawa ne ta ga lalura ta kama sai a ce da su san inda uwaye ne yin da suke san inda za ka samu kulawa ga wannan darura ce min babu darura ce yuhibul muharramat amma ba dan haka ba a san a a tsallakar da mace a ita nan fara ita daga sunan kari zuwa zuru ko ma daga sunan kari zuwa kai ko daga wata jiya zuwa wata jiya ba ka ta zauna nan gidan amma ina akwai fili kuma a cikin mutunci yana lura da darura lokaci ya yi to to mala ya ce in mai gidan haya ya fitar da ita falsa ta to ta fita wata mu ta zauna bin mawudu illabi kan ta gina ne, ta zauna wancan bagiran da ta tattara ta zuwa gare shi ta kan ta zai da su a lokacin da inda ta kare ya nan ma akwai wata makara ko wal mar'atu turdu waladaha bil ismati Kunga ga shayar da nono wata mas'ala ce wadda alqur'ani ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawalayn kamilayn liman arada an yutimma rada'a an yutimma rada'a wato uwaye mata za su shayar da yaran su shekara biyu da kaji ga wanda yake son ya cika shan nono ya zan kama to amma duk da haka yana ana zamane zama aure babu saki aka ce akwai matar da ba ta shayar da nono amma mai gidanta sai samu wata mata da ya dinga da ita da shayar da ɗane nono a shari'a akwai wannan ana cewa akwai sharifa ko sharifa to kuma ko sharifa ya ce in ta ce ita dai ta yi sanda ta yi ta shayar da sanda kaga hakkin tana ta kasuwa shi ke nan ta shayar da to idan aka samu rabuwa to can shayar da nan da macen gari sai kariya sai uban yaro ya biya an gane ko shi adda hakkin ya samo wata mata ta shayar da wannan yaro na nasu nono amma kuma ai in kai cancanta da wannan gangan maimakon ya ɗauke yaron ya kai ga wata to sai ya ban mata ya eh, yi jinga da ita wata biyu yana ba ta ga sigara ta ta shayar da nono da gama shayar da nono wannan shi ne ka'ida amma idan an kai bidan wanda za ta tayi da nono samu ba a samu ba ana tilasta ko cikin yi a aure ne ko kuma bayan zaki ne ana tilasta ko wannan su in kuma na da hali ya ba da daga in bai da hali ya zama kwakwakwa babu wani abu to ba a bari yaron nan ya yi suri sai ku shayar da yaron sadaka wannan ya shi ne abin da ke da shayar da shi kuma da da mutu a wanda abu da ta shi ne ke samun rayar da shi ya zan ba ta nan faɗa ba ta da abin da za ta yi sai abin da ganin a'a ai an gace ma babu ba wanda ga ɗaukar babu amma ko da kwadin gona zai yi a abuwa da zai yi to a yanzu kwadi gona ya bata ta wannan ne ba ma iya zan kila mai da lahiya kuma ban iya kasa ko ba mu dukiya ya za a yi malam sai a ba ta sadaka a samu wata sadaka ba ga nan ba sai madaunan ba da sadaka an gane mu ana magana babu za ga in babu la yi ka zai lawa na kuma shi lawa shi yasa idan ana neman hakki ga mutum ya aka zo mutu ya ce ba shi da to alƙali na ta ban yadda ba ka da sai ce a kai miki a tsaye ya aka kai shi aka tsaye aka ga kowani bai hito ba to an san mutum bai bayan a tsare kuma ga wanda za a iya zauna gidan kuku an gane mu Eh, don haka in ana bin mutum baki ko ana neman wani hakke gare shi yace ba ya da alƙali bai saurare ya sai zona da ba kana sai ya yi bincike sai ya ɗauki wani mataki na tabbatar da cewa a eh, yi ba wani ai kuna ganin da an kai mutum kara baki ana bi mai baki ya ce an kai su gidan yayi to ba don ba shi haka kai su gidan yayi ba a a don a tabbatar da cewa lallai ba shi da in an tabbatar da faifai da to shari'a ba sai a ci gaba da sai a take ya ce sai ya nemo sai ya samu ba shi yasa kuke ganin wani lokaci an mutu ya kai kara yana neman baki sai ya ce alƙali ya tafi tafi da aiki. ya tsare wannan ba Allah ta yi wannan lokaci an ce jika ba a samu ba sai a ce to an an ba da beli amma nawa za ka iya kawo a wata biyu ana bi ne miliyan guda sai ya ce wata naira ya ka dubu ta ne an bata miliyan an bata da eh? an bata lissi kai mai hakki akalla ka ce a raba ne miliyan ka wata goma wata tara ma dubu ɗaya to ina alƙali yadda ba a iya samun to gari a bata azaba kuma ya ci da sirga sai an samun kuma in babu saboda haka in dai kafa mutum baki ya shiga da magare ka Allah bai so ya sa Allah ya sa dukiyar ka sai hannun bare da sai mu ba hannu sai dai addu'a na eh wai nan kudin da aka kawo a wannan ba babu dalili a ce kunta ya ka gusa da ake a a'a ai wannan zalunci na ba dai-dai ba ne wanda ka jin ba shi dukiya ta yi talake ya kawo kuka kotu a karɓar miki hakki ne sannan an kawo hakki na guntu guntu sai a ce kuma kotu ta a wannan ba daidai ba ne a yana ganin alƙalai sun bayan haka na da wani eh jami'an tsaro kuma a wurin yan sanda haka da su bijimin yo bari ko a ce a ce ke mun amince mun kwace mata mun tanye kudin ka wannan zalim ya ba daidai ya kamata jami'an tsaro da alƙalai su ji tsoron Allah akwai lokacin da duk taba an ce ire-iren wayannan kamar baki ko wasu kuɗi na na wasu hakoki na wasu sun taru kan wani alkali har yi bagari har yi dabban alkalin ce ya gaba dabban alkalin ce ya gaba saboda haka ana ganin kuɗi kuma an kasa haɗa kwaɗai ta ce to kuɗin gane ba namu na amma bari mu ara shi da sa ɗan aka kawo kayan gado sai alƙali ya tunanin cewa wai nawa na za mu samu yanzu a ce mu raba miliyan goma ga magada a marayu ba mu da komi ciki sai a rinka tunani ya za a yi a samu wani abu eh? to kaga usulin gaba ba a yarda da shi ba ga shari'a ba a yarda da shi kuma da tsarin doka ta kasa ba kai wani lokaci ma kudin gaba ɗaya aka salantar da su na taɓa jin wata rigima da an kai ta kuna wajen miliyan sun kai ishirin na wani lokaci an ka ba su an ka sa akawun ɗin kotu amma wata rajistara ta kace kudi na sun kwanci an ka an ka salantar da ya an kai an ka zuwa su shin da rajista ko ko da hakan bakin alkali ko babban kotu ta ba da ba an ka zo ana lalabe wai ciki da gaskiya ina ya za a yi a gane ciki da gaskiya yana kokarin alalabo kudin kudin magana amma abubuwan sun lalace Allah ya tsawo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana masa ya kawo mana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh